Gwamnatin Najeriya ta yi barazanar kwace lasisin gidajen man da ke ɓoye mai da gangan. Ambaliyar ruwa ta raba wa mutane sama da 160 da gonakinsu a jihar Gombe. A yau Asabar tsohon shugaban Najeriya na takwas da Ibrahim babban gida mai ritaya ke bikin cika shekaru 83 da haihuwa. Da kasashen ketare kuma a hukumomi na gargaɗin fuskantar ƙarancin maganin ƙyandan biri a Afirka. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barkanmu da sake saduwa da ku a yau muna Asabar 13 ga watan Safar shekara ta 1446 wanda ya daidai da 17 ga watan Agusta shekara ta 2024. Kanin labaran kuka saurara yanzu ga cigaban su tare da Niyana Sulaiman Maliki. 'Yan sanda sun ce sun kama wata mata a hanyar Abuja zuwa Kaduna da makamai a buhun gari. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce jami'anta na musamman sun kama wata mata mai suna Hawa Yusuf mai shekara talatin da ta ɓoye bindiga kira AK-47 da kwanso hudu na harsashin bindigar a cikin buhun gari. Hakakin rundunar Muyiwa Dejo biyu wanda ya bayyana haka a lokacin gabatar da matar a ga manema labarai a Abuja. A jiya Juma ya ce an kama ta ne a lokacin binciken ababen hawa a kan babban hanyar Abuja zuwa Kaduna. Hakakin ya kara da cewa matar ta faɗa wato ta faɗa da bakinta cewa wani ɗan fashin daji da ya yi ƙaurin suna wanda ke addabar al'ummar jihar Katsina mai suna Aminu Basillube shi ne ya aike ta ta kai makamin wani sansani na da ke a jihar. Adejobi ya ce shekaran jiya laraba ne aka kama matar wadda ta gaya wa manema labarai yayin da aka yi holanda na cewa bata san da makaman ba a buhun da aka bata da kai. Ta ce an bata naira dubu ɗari talatin ta kai saƙon jihar Katsina. Sannan kuma hukumar kula da harkokin sarrafawa da tacewa da sufurin mai man fetur Najeriya ta yi barazanar kwace lasisin gidajen man da 'yan kasuwa da aka samu da laifin ɓoye mai na fetur ba tare da sayarwa al'umma ba babban daraktan hukumar obogo okoha ne bayyana haka cikin wani bidiyo da hukumar ta wallafa shafin ta na x lokacin wata ziyarar bazata da wata tawagar hukumar ta kai wasu gidajen mai a abuja babban birnin kasar nan a yan kwanakin baya bayan nan ana fuskantar karancin man fetur din a wasu manyan birane da jihohin kasar nan a wasu jihohi na musamman da ke yankin arewacin ƙasar nan ana fuskantar ƙarancin man lamarin da ya tilasta wasu gidajen mai da dama rufewa abin da kuma haifar da dogayen layuka a gidajen man da ke bayar da man haka kuma hukumar ta gargaɗi gidajen man kan sayarwa 'yan bumburutun mai a jarakuna tana mai cewa yin hakan ya saba doka ne tare sannan kuma hakan na haifar da barazana ga harin muhalli Ministan gidaje da raya birane akitat Ahmad Musa Dangiwa ya ce gwamnatin su na gina rukunin gidaje da birane a jihohin ƙasar nan ba tare da wato fifita wani bangare ba. Ya ce sabanin raɗe raɗin da wasu ke yaɗawa gwamnatin Bola na samar da gidajen Renewed Hope for Housing a birane irin su Lagos da Kano da Abuja da kuma Enugu sai Maiduguri da Lafiya da kuma Fatakwal. Ya ce gidajen da za su gina a ƙarƙashin shirin wato ƙawancen gwamnati da 'yan kasuwa zanzarce guda dubu biyu a birnin a cewar sa gwamnatin kuma na gina rukunin gidaje a wasu jihohi guda sha biyu da suka zaɓa a matakin farko da karaɗe sauran jihohin ƙasar nan a cikin shekaru akwai tsarin gina gidaje iri biyu na ne akwai renewal hope cities da za a gina manyan gidaje wasu manyan biranen ƙasar nan ciki har da abuja ɗaya a sauran ɓangarorin ƙasar shida sannan akwai renewal hope estate da za a gina ƙananan gidaje masu rangwame a dukkan jihohin ƙasar nan talatin da shida. To a jihar Jigawa kuma hukumar agajin gaggawa ta jihar ta ce mamakon ruwan saman da ake yi a sassan jihar ya haddasa wato ake ta yi yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane ashirin da biyar saboda ambaliyar ruwan sama. Babban darakta hukumar Dr. Haruna mai riga wa BBC cewa a kullum adadin waɗanda ke mutuwa sakamakon ambaliyar ruwan na ƙaruwa ne saboda mamakon ruwan saman da ake wato da ake na na janyo gidaje na rubutawa wani lokaci akan mutane ya ce baya ga asarar rai ambaliyar ruwa ta lalata gonaki da faɗin su ya kai hekta dubu uku da ɗari tara da ashirin da shida a sassa daban-daban na jihar daga mai riga ya ce ambaliyar ruwan ta sa mutane sama da dubu sha bakwai da ɗari bakwai da talatin da biyu su rasa muhallansu a ƙananan hukumomi da suka haɗar da auyo da goji da gwaron da garki da Kirika Tsamma da wato da Megatari da kafin Hausa sai Malam Madori da Hadeja da Kiyawa da kuma Jahun. Ya ce yanzu an tsugunnar da waɗanda ambaliyar ta shafewa ko rusawa gidajen makarantu da ke garuruwan. ta jihar gombe kuma hukumar baya da agajin gaggawa ta ƙasa nema ta ce ambaliyar ruwa da ta auku a ƙaramar hukumar fanakaye a jihar gombe ta raba mutum 884 da muhallansu ko kuma ta ce lamarin ya faru ne sakamakon mamakon ruwan sama da aka shafi sa'o'i da yawa ana yi nema ta ƙara cewa ambaliyar ta shafi mutum dubu uku da ɗari takwas da sittin da ɗaya tare da share gonaki ɗari da sittin da biyu sai ta ce babu mutumin da ya jikata ko rasa ransa ambaliyar ta shafa gonaki sama da guda ɗari da sittin a jihar gombe yau asabar tsohon shugaban najeriya janar ibrahim badamasi babangida yake bikin cika shekara tamanin da haihuwa an haifi gida na 17 bakwai ga watan Agusta na shekarar 1941 a garin Mina na jihar Neja. Ya yi karatu a makarantar sojoji ta ƙasar Indiya a shekara ta 1964 da makarantar horas da sojoji ta Royal Armoured Center ta Ingila daga, daga shekara ta 1966 daga nan ya wuce kwalejin sojoji ta jaji a shekara ta 1977 da kuma makarantar sojin ruwa ta Amurka shekarar 1980. A shekara ta 1962 ya shiga aikin soji inda ya aiki a gwamnatin Sojan Janar Obasanjo. Ya kawo sauye-sauye a tsarin tafiyar da gwamnati da ma harkokin siyasar baki daya. A zamanin mulkin sa Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya kirkiro wasu johi a Najeriya da suka hada da Yobe da Katsina da Adamawa da Taraba, sai Jigawa da Kebbi da Enugu da Edo da Delta, sai kuma Oshun da Akwa Ibom. Sannan IBB ya kirkiro hukumar kiyaye hadura ta tarayyar Najeriya wato Road Safety ya kirkiro hukumar tsaro ta farin DSS ya kuma kirkiro hukumar leken asiri ta ƙasa NIA ya kuma kirkiro hukumar leken asiri ta Defense Intelligence Agency DIA ya kuma kirkiro hukumar NAFDAC mai kula da ingancin magunguna da abinci ta ƙasa. Shi ne ya gina fadar shugaban ƙasa ta tsoron Bila wadda a yanzu ita ce cibiyar mulki ta ƙasa bayan dawo da ita Abuja daga Lagos ya kuma gina gada mainland ta uku gada mafi girma a nahiyar a lokacin ya kammala tashar samar da wutar lantarki ta Shiroro shi ne samar da kamfanin sarrafa ruwa na Jibiya ya kuma gina dam ɗin Calawa a Kano haka zalika shi ne samar da asibitin koyarwa na Aminu Kano AKPH da kuma asibitin ƙashi na Dala. IBB ɗin dai shi ne shugaban Najeriya na takwas. Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya yi aure ranar shida ga watan Satumba na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da tara tare da Maryam wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar 27 ga watan Disambar shekara ta 2009. Gana baban gida na da ‘ya'ya guda hudu, biyu maza biyu mata a bangaren tafiyar da mulkin Najeriya Janar Ibrahim Badmasi baban gida na ɗaya. Wato na ɗaya daga cikin shugabannin Najeriya masu ƙarfin faɗa a ji har bayan saukarsa daga mulki. Ya mulki Najeriya daga ranar 27 ga watan Agusta na shekara ta 1985 zuwa ranar 26 ga watan Agusta na shekara ta 1993 bayan ya yi wa manjoginar Muhammad Buhari juyin mulki. Ya nemi shugabancin Najeriya a mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 2003 da 2007 a cikin jam'iyyar PDP sai dai bai nasara ba. Yanzu haka IBB yana gidansa da ke garin Mina jihar Niger yana ci gaba da kula da lafiyarsa. Muna addu'ar Allah ya ƙara masa lafiya amin. A jihar Borno kuma wasu hare-hare da dakarun sojojin Najeriya suka kai wa 'yan ta'adda sun yi nasarar hallaka biyar tare da karɓar wasu 'yan ta'adda da iyalai guda 44 da suka mika wuya a jihar Borno. Sojoji sun kama wani kasurgumin Barawon shanu da ake nema ruwa a Jallo a jihar Filato da kuma wani da ake zargin mai sayar da makamai ne a jihar Uyo. Sakamakon waɗannan hare-hare sojojin sun kuma kwato bumabumai makamai alburusai da shanun da aka sace. a wata sanarwa da rundunar sojin najeriya ta fitar a shafinta na sada zumunta ta bayyana cewa a ranar sha biyu ga watan Agusta shekara ta dubu ne sojojin suka yi wani sumame a wani sansani na 'yan ta'addan iswap a karamar hukumar bama ta jihar borno inda suka kashe 'yan ta'adda biyar sun kuma kwato mamamai guda biyu bindigogin toka guda biyu a abin ɗorin bom na rpg daya, kwanson alburushi na bindigar ak-47 rifle ɗaya harsasai 23 samfurin sabon 5.62 da wato 54mm babura shida da magunguna iri-iri. A ci gaba da famakin da ake kaiwa ƙungiyoyin 'yan ta'addan a fagen yaƙi na arewa maso gabas, 'yan ta'addan Boko Haram 44 da iyalansu sun kuma mika wuya ga sojojin da aka tura a ƙananan hukumomin Bama, Dikwa da Gwaza na jihar Borno. A halin da ake ciki kuma sojoji a jihar Plateau sun kama wani da ake zargin sa da satar shanu, Malam Ma'auya Shu'aibu, a mararraban kwantum da ke karamar hukumar barikin ladi a jihar an kama wanda ake zargin wanda ya kasance cikin jerin sunayen mutanen da jami'an tsaro ke nema bisa alaka da aikata miyagun laifuka a kananan hukumomin barikin ladi riyam da mango na jihar yayin da sojojin suka ɗauki matakin bayan samun sahihan bayanan sirri akan wanda ake zargin da dakarun sun kwato shanu talatin, da biyu daga hannun wanda ake zargin Wasu daga cikin labaran tattalin arzikin ƙasa ta cikin wannan rahoton za ku saurara. Kuna kallo tare da sauran labaran ne kai tsaye daga nan Rahma TV farin cikin al'umma. Haka kuma kuna daman kallon mu tare da bibiyan mu shafukan shafukanmu na sada zumunta da suka da www.rahmatv.com. Labaran zai ɗaura ku dakace mu. hukumomin lafiya a labarin sun ce akalla mutane tara ne suka mutu a wani harin da isra'ila ta kai kudancin ƙasa isra'ila ta ce ta kai harin ne kan wata cibiyar adana makaman ƙungiyar hezbollah tun da farko shugaba biden na amurka ya kira daga ɓangarorin da ke rikici da yankin su da su dakata abin da zai dagula ƙoƙarin tattabatar da zaman lafiya a gaza ya bayyana kyakkyawan fatan cimma yarjejeniya tsagaita wuta bayan tattaunawar kwana biyu a tsakanin isra'ila da masu shiga tsakani a qatar Hamas dai ba ta shiga tattaunawar ba saboda zargin Isra'ila da sauya bukatunta. Kuma hukumomi biyar da wato hukumomin bayar da agaji sun yi gargaɗin fuskantar karancin magunguna da allurar rigakafin cutar ƙyan dabbirai wato mpox a faɗin Afirka. Haka kuma sun kira ga ƙasashen masu arziki da suke da waɗannan magunguna taimaka wajen samar da su. Gargaɗin na zuwa ne bayan shawarar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yanke ta ayyana wato sabuwar barkewar cutar a matsayin matsalar lafiya da ke buƙatar kula da gaggawa. A jiya Alhamis Sweden ta sanar da bullowar cutar a ƙasar a karon farko a wajen Afirka. Cutar ta ƙyandabiri ta kashe ɗaruruwan mutane a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kuma ta bazu zuwa fiye da ƙasashe sha biyu a Afirka. Shugaba Biden ya ce an kusa cin mai na tsagaita wuta a Gaza da kuma wato sakin 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su. Mr. Biden ya ce zai tura sakataren harkokin wajen wajensa Anthony Blinken zuwa gabas ta tsakiya bayan tattaunawar kwana biyu tsakankanin jami'an Isra'ila masu shiga tsakankani na Afirka a kasar Masar da Qatar. Hamas ba ta shiga tattaunawa bayan da take zargin Isra'ila da sauya bukatunta. A baya an ɗage tafiyar Anthony Blinken yayin da Amurka ke sa ido kan ko Iran za ta kai wa Isra'ila hari. Shugaba Biden ya gargaɗi ɓangarori biyun na kaucewa 'yan yin wani abin da zai kawo cikas ga ƙoƙarin samar da zaman lafiya. To a inda kuma likitoci sun fara yajin aiki na gama gari a ci gaba da nuna fushinsu da ake yi kan fyaɗe da kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin aikin su a wani asibitin Kolkata a makon jiya. Ƙungiyar likitocin ƙasar ta ce lokaci ne da ya kamata hukumomi su ɗauki mataki na tabbatar da tsaron lafiyarsu a asibitoci. Ayyukan asibitocin da ba na gaggawa ba za su kasance a rufe a faɗin ƙasar a ranar Asabar. an shafa wato kwanaki mata na zanga-zanga tun bayan da aka tsinci gawar wata matashiyar likita a makon da ya gabata an kama mutum guda tare da tuhumarsa da aikata laifin amma masu zanga-zangar sun ce matakin bai isa ba to duka duka iya labaran kenan a madadin wanda suka tallafa duka labaran ya zo gare ku sunana na sunan dan maliki nake cewa mu lafiya